Sashen Hausa na murya Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fata ana shan hantsi lafiya. Baba Yakubu makeri ne tare da Hawwa Sharif da sauran abokan aiki. Muke farin cikin sake kasancewa da ku a wannan shiri na wato hantsin yau Alhamis kenan 17 ga watan Agustan shekarar 2023. a cikin shirin za ku ji cewa kungiyar sarraf mai yaki da cin hanci da rashawa a najeriya ta shigar da kara a kotu domin dakatar da majalisa daga daukan matakin kashe naira biliyan 110 na tallafa wa kansu da kuma siyan motocin sulke a cikin shirin za a kuma ji cewa jihar borno ta shiga jerin jihohi da aka aika masu bautar kasa bayan dakatar da shirin tsawon shekara goma sha biyu sakamakon ayyukan boko haram a jihar. muna kuma dauke da shirin da kasa wanda silimin muni barma zai gabatar mana akwai kuma sharhin jaridun ghana da ridwan muktar abba zai kawo mana amma yanzu sai a gyara zama domin shan kashin farko na labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga labaran mai karantawa hawa sharif ana kyautata zato da fargabar mutuwar 'yanci rani da dama da suka nufi kasar spain bayan da masu tsaron teku a tsibirin Cabo Verde da ke daura da tekun Atlantika suka ceto mutane 38 cikin wani kwale-kwale da ya taso daga Senegal a Afirka ta yamma sama da wata guda da ya shige dauke da mutane sama da 100 cewar jami'ai da masu kare maradin 'yanci rani. ma'aikatar harkokin wajen senegal ta ce masu tsaron teku a cabo verde mai nisan kilomita 620 daga gabar ruwan afirka ta yamma ne ya wato da ya ceto a wani kwale-kwale a ranar talata inda mutane 38 suka tsira da ransu da dama suka mutu a cikin jirgin hukumomi dai ba su tabbatar da yawan bakin hauren da suka rasa ransu ba ko kuma abin da ya haddasa tsaukani wato tsaiko a tafiyar iyalai a garin fast da ke kusa da ruwa mai nisan kilomita 145 arewa da dakar babban birnin kasar sun tuntubi kungiyar da ke bayar da agaji ga 'yan cirani masu tsallake kogin mediterranean zuwa turai a ranar 20 ga watan yuli bayan shafe tsawon lokaci suna wangaririya a kan ruwa. A jiya Laraba Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi gargaɗi cewa rikicin da ke ci gaba da faruwa a ƙasar Nijar na iya ƙara ta'azzara matsalar ƙarancin abinci a ƙasar, inda ta buƙaci a tsame ayyukan jin ƙai da rufe kan iyakoki daga takunkuman da aka aza domin kauce ma afkuwar bala'i. hukumar ayyukan jin kai ta majalisar ɗaukin duniya ta bayyana cewa ko kafin a yi juyin mulkin da yake kifar da gwamnatin shugaba muhammad bazoum a ƙarshen watan jiya ƙasar ta kiyasta mutanen da ke fuskantar matsalar karancin abinci sama da miliyan uku haka kuma mutane sama da miliyan bakwai da aka ɗauka a matsayin masu ɗan dama-dama ga matsalar abincin a yanzu lamarin su ka iya ɓaci sakamakon rikicin da ya kunno kai kamar yadda hukumar kula da ayyukan jin kai ta majalisar ɗinkin duniya ta yi gargaɗi inda ta yi misali da bayanan na hukumar abinci ta majalisar a ranar 26 ga watan yuli ne dai masu wato wasu dakarun tsaron shugaban kasa suka tsare bazin mai shekaru 63 a duniya a jiyo mulki na biyar da aka yi a kasar niger tun bayan samun yancin kanta daga kasar faransa a shekara ta 1960 hukumar abincin ta majalisar ɗinkin duniya ta ce tana ci gaba da kai taimakon abinci a cikin niger duk kuwa da rikicin siyasar da ke ci gaba da rarakar kasar mai fama da talauci ma'aikatar harkokin wajen amurka ta faɗa a jiya laraba cewa a ci gaba da bibiyar da washington ke yi kan abin da take wato abin da ke faruwa a ƙasar niger sabuwar jakadiyar amurka a niger kathleen gibbon za ta isa birnin yamai duk kuwa da juyin mulkin da aka yi a ƙasar a watan jiya wani jami'i a ma'aikatar harkokin wajen amurka ya ce ana sa ran isar ta nijar a wani lokaci cikin mako mai zuwa a ƙarshen watan jiya ne jin kaɗan bayan juyin mulkin majalisar dattawan amurka ta amince da naɗin katalin wadda jami'ar diplomasiya ce a harkokin ƙasashen waje kusan shekara guda da zaɓarta a mukamin mataimaki mai magana da yawon ma'aikata harkokin wajen vedan petel ya shaida manema labarai cewa ba wani shirin da aka yi na ta mika takardunta ga jagororin juyin mulkin kuma aikin da za ta yi a ofishin jakadancin baya bukatar hakan ya ƙara da cewa za ta tafi can ne domin jagorantar ofishin jakadancin a yanayi mai wahala domin marawa al'umma amurkawa da kuma kula da kokarin da gwamnatin amurka ke yi a ƙasar. Wani sabon rahoto da kungiyar kula da kare hakkin bil'adama ta Human Rights Watch ta fitar ya nuna yadda abubuwan nuna bambancin launi da kaskantar da bakar fata ke ci gaba da kara kayan a shafukan intanet a kasar China ba tare da hukumomin kasar sun ɗauki wani mataki a kai ba. Ƙungiyar ta duba ɗaruruwan fayafayen bidiyo da rubuce-rubuce a sanannun shafukan sadarwar zamani a ƙasar inda ta gano yadda ake yawan nuna baƙaƙen fatar a wulaƙance a shafukan. Ƙungiyar ta ce da dama daga ababen da ake ɗora a shafukan sadarwa na danganta baƙar fata da birai. rahoton ya ce wani faifan bidiyo da ya karaɗa ko'ina a kafar sadarwar zamani ta china ya rika nuna 'yan afirka a matsayin matalauta ce ma zaune inda suke nuna mutanen china waɗanda dama su suka ƙirƙiri manhajar a matsayin attajirai masu samarwa jama'a ayyukan yi gidaje da kuɗi an jima kaɗan hawa za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniyar amincewar da zaurukan majalisun dokokin najeriya suka yi na kashe naira biliyan saba'in don tallafawa kansu da kuma naira biliyan arba'in domin sayi motocin tayar da kura wannan ya sa kungiyar serap mai fafutukar yaki da cin hanci a najeriya ta shigar da kara a kotu domin dakatar da majalisar da ka daukan wannan matakin to sai dai 'yan majalisar na cewa huruminsu ne su kashe waɗannan kuɗaɗe wakiliyar murya amurka a birnin abuja madina dauda ta aiko mana da ƙarin bayani Kungiyar kare haƙƙoƙin tattalin arziki wato sarah ta maka shugabannin majalisar dokokin ƙasa da Godswill Akpabio da tajidin Abbas a kotu kan abin da ta kira haramtaccen shirin kashe naira biliyan 40 domin sayan motocin silke 465 da kuma naira biliyan 70 a matsayin tallafi wa 'yan majalisar. Karar ta zo ne a daidai lokacin da shugaban majalisar dattawa Godswill Akpabio ya bayyana wa duniya cewa a kawo majalisar ƙasa magaji tambuwal ya aika wa 'yan 'yan majalisar da alawus na hutu yayin da 'yan Najeriya ke fama da matsanancin talauci. sairab ta ce kididdiga ya nuna cewa mutane miliyan 137 ne ke fama da mummunan rashi da talauci a Najeriya. Saboda haka take so a dakatar da majalisar daga kashe waɗannan makodan kuɗaɗe domin ya saba wa kundin tsarin mulkin ƙasa da kuma haƙoƙin bil'adama na duniya. Amma ga ɗan majalisar wakilai Abubakar Hassan Fulata ya ce waɗannan kuɗaɗe da ake ƙorafi a kai ba kyauta ba ne. Ni ɗan mutane na Najeriya gaba ɗaya tun da gaba ɗaya in na zo yin aiki na najeriya gaba daya ita ce mazaɓata an ce na zo ne aiki na gabatar da doka aikin nan kuma ya shafi gaba daya dimbin najeriya gaba daya an ce a sayi mota motar ma bashi a bani ana cirewa daga cikin albashina wadda kafin na gama majalisar nan shekara hudu sai na biya wannan bashi gaba ɗaya kafin a ƙyalin tafi Shi kuwa gagara ba dan majalisar dattawa sanata Alin Dume ya ce wannan abu da ake cece ku ce a kai abu ne da aka saba yi a majalisa. Wannan tsari ba yau aka fara ba tun da aka kawo gwamnatin demokradiyya tun alif 1999 ake yinsa. Na tuna kwarai cewa farkon da aka yi na majalisa na 1999 yan majalisa kowanne an saya masa pijo lokacin akwai pijo 504 su yan majalisa kenan 504 na wakilai su 504 aka saya musu majalisar dattawa kuma an saya musu 505 su kuma aka yi haka lokacin da ni na shigo kuma alif uku wato na majalisar wakilai an saya mana lokacin an fidda wani mota kuma 307 shi aka raba mana su kuma sanatoci aka saya musu kamri to ko sarap tana da hurumin daukan matakin kai shugabannin majalisar kotu kuwa masanin harkokin shari'a mai nasarar umar ya yi bayani sashe na sha biyar sakin sashe na biyar na tsarin mulki ya dora wajibci akan du. wata hukuma ta yaƙi cin hanci da rashawa da kuma amfani da kujera a gina kai saboda haka hukumar sarraf in ta yi wannan abu ta yi daidai kotu ce za ta iya daidai da hurumin sashe na 36 na tsarin mulkin najeriya ta ce eh yan majalisa kun yi daidai ko yan majalisa ba ku yi daidai ba daga nan daga karshe ta yi furucin da ta gani shine alkalanci akan wannan magana ba a sa ranar da za a saurari karar ba madina dauda muryar amurka daga abuja najeriya a gaida madina dauda da wannan rahoto ana tare ne da sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc kai tsaye yanzu ko ga hawa da ci gaban labaran duniya a jiya laraba gwamnatin taliban ta sauke dokacin jam'iyyun siyasa da ke afghanistan inda ta bayyana cewa harkar jam'iyyun siyasa ya saba wa tsarin shari'ar musulunci Matakin na Taliban ya zo ne bayan kwana guda da bikin zagayowar shekara ta biyu da dawowar shugabannin bisa kan iko a birnin Kabul. Ministan shari'ar gwamnatin Taliban Abdulhakim Shari shi ne sanar da matakin soke jam'iyyun siyasar a yayin wani taron manema labarai a Kabul babban birnin kasar. Ya ce babu wani tanadin shari'a da ya ba jam'iyyun siyasa hurumi a kasar. Ya ce ba su da wani amfani ga muradun kasa kuma kasar ba ta ra'ayinsu. Ya faɗa ba tare da wani karin bayani ba. fiye da manya da ƙananan jam'iyyun siyasa saba'in ne ma'aikatar shari'a ta yi wa rajista a ƙasar kafin gwamnatin taliban ta sake amshe ikon ƙasar da yaƙi ya yi kace-kace da ita shekaru biyu da suka shige gwamnatin taliban da yana ci gaba da shan suka sakamakon tauye hakkin jama'a da ƙungiyoyi da tirsasawa masu caccakarta inda masu goyon bayan ta kaɗai ke walwala a ƙasar. Gidan ajiye kayayyakin tarihi na Birtaniya ya faɗa a jiya Laraba cewa an kori wani ma'aikacin ta ɗaya bayan da aka sace ko aka ɓatar ko lalata wasu kayayyakin tarihi tun na ƙarni na goma sha biyar. Gidan ajiye kayan tarihin ya ce ya ba da umarnin gudanar da sake nazarin tsaro da kuma gagarumin aikin nemo kayayyakin da suka wato da suka ɓace ko kuma aka sace. kayan da aka sacin sun hada da abin wuya warwaro da zubuna na zinari da duwatsu masu daraja da gilashi na tun kimanin karni na sha biyar kafin haihuwar annabi isa alaihi salam zuwa karni na gaba mafi yawa kananan abubuwa ne da ke ajiye da aka jima ba a baje kolinsu ba a cewar gidan tarihin abubuwa uku ne yanzu ke da mahimmanci a gare mu na farko mu gano abubuwan da aka sace na biyu mu gano menene in har akwai shi ya kamata a ce da an yi domin hana afkuwar hakan na uku shine mu yi duka mai yiwuwa da ya hada da zuba kuɗi wajen inganta tsaro da ajiye bayanai domin tabbatar da ganin irin hakan bai sake faruwa ba in ji shugaban gidan tarihin george osborne osborn ya ce wannan lamarin ya sake karfafa mane kawai bisa ga sake da tunaninmu da muka faro kan wato gidan na ajiye kayan tarihi. a gaida hawa da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa da murya amurka a birnin washington dc to madalla jihar borno ta sake shiga cikin jerin jihohi da aka aika masu yi wa kasa hidima a wannan shekara bayan ta dakatar da shirin tsawon shekaru goma sha biyu sakamakon ayyukan boko haram wakilin murya amurka haruna dauda biyu ya hada mana rahoto akan haka An dakatar da masu yi wa ƙasa hidima ne da ake kira NYC a jihar Borno tun fiye da shekaru goma sha biyu da ɗayan watanni sakamakon rigingimun 'ya'yan ƙungiyar Boko Haram da ya fara a jihar. Tun a wancan lokaci ne dai aka dinga samun tumbatsan 'yan gudun hijira wanda suka fito daga ƙananan hukumomi a sansanin NYC kam wanda kuma aka dinga turawa masu yi wa ƙasa hidima zuwa wasu jihohi na daban musamman ma jihohin da ake gani na da dama-dama. An sake maido da waɗannan mutane masu yi wa ƙasa hidiman daga jihohi daban-daban zuwa garin mai maiduguri da kuma aka sabar masu wani matsuguni daban kafin a kammala wurin sinadarin dandin muhammad adamu jiya shine coordinator yan yiwa kasa hidiman na jihar bondo ga kuma abin da ke cewa yanzu ya fi dai shekara goma sha biyu da watanni lokacin da aka yi orientation a nan wurin gare zai man bayani game da dalilin da sa ka dage wannan yi ma kasa hidima wannan shekarun maganan da rashin tsoro especially lokacin da maganan boko haram ta yi tsanani a borno shi yasa aka dage aikin orientation ne a nan aka maida ta wani state saboda a tsare yaran kuma ya zo lokacin da lokacin ma an yi kidnapping su yaran chief da wadatin zai haka nan akwai kan matsaloli da ku fuskanta ne a wannan dakatarwa da matsaloli iri-iri da muka fuskanta mu tashi daga nan borno mu koma benue mu tashi daga nan mu koma katsina mu koma jigawa mu koma nasarawa aka muka dinga yawo dai a kasa ana neman wajen da zai za a samu a yi wannan camp din yanzu kuna da masu bin a hidima suna su kai nawa yanzu dai a kasa. muna da akalla dubu daya da dari biyar da sittin da uku. Duk da da akwai a ganin cewa NYC suna da sansanin su wanda ake cewa kam kusan tsawon wannan shekaru goma sha biyu baya aiki a rufe wannan kam kamar ina ne wannan yara naku za su za a kaddamar da su sai ka fara aiki ma wata kasan. Yanzu gwamna ya gyara wurin da nake magana gwamna ya gyara ne na cikin hostels na yaran makarantar eh, Arabic College nan shine aka gyara a yi amfani da shi tukun kafin a je a gyara fara permanent eh, camp din namu wanda yake kusa da tashar Kano. Suna na Aisha Bruno Amali. Daga ina kike? Gombe State. Daga Gombe ko? To gashi za a yi bautan kasa na ko kuma kun fara bautan kasa a nan jihar Borno bayan shekaru da aka ɗiba shekaru fiye da goma sha biyu. Ya kuke ji? Alhamdulillah gaskiya muna farin ciki saboda mutane da yawa da suke wasu wasu states din suna ga kamar Maidugurin ba ba zai zaunu ba suna ga kamar wani filin yaƙi ne sosai. So suna jin tsoro ma mutane da yawa an ce musu za su zo duguri. kamar akwai wani matsaloli ku samu kuka fuskanta na kamar barazanar tsaro haka eh a baya lokacin da aka fara abin muna makaranta an dan samu matsala dai amma da tsaro aka zo aka kawo matakan tsaro gaskiya ba wani matsala muna sunana yusuf sadisu tsangaya an aina kai karatu na yi karatu a jami'ar kimiyya da fasaha a ta garin ka mallakin jihar kano da take a garin model. kai dan kano ne kai eh, dan jihar kano ne da shi ka zo ka fara bautan kasa nan jihar borno duk da cewa an ɗauki tsawon lokaci ba yi bautan ƙasa a nan ba kuma wannan karon an fara wannan bautan ƙasa ya kuke ji ne. a gaskiya muna cike da farin ciki kwarai da gaske ba dan komai ba mu kanmu abin yakan taɓa mu a tafi wancan jihar a abin nan saboda mu da muke cikin nan muke aikin bautar ƙasar mu anan yawanci ahalin mu iyalan mu kenan da suke zaune a wasu guraren kasantuwar suna samun labarin ba a yin training na yan bautar ƙasa a nan Maiduguri so na yana ba su tunanin kamar a wato Maidugurin ba ta da yanayi mai kyau na tsaro wanda kuma ba haka bane na kuma zan tara wasu yan wa ƙasar hidima wasu daga cikin masu yin ma ƙasa hidima kenan da ke nan jihar Pondo ke bayyana yadda suke ji game da sake zuwa wannan jiha Haruna da biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya. To gaida Haruna Dauda da wannan rahoton. Kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan faifan. ma dalla da fatan an shakata da wannan wakar yanzu kuma ga mu da barma da shirinmu na gaba. Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Jama'a salamu alaikum barkar mu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba wanda ke zuwa muku a kowane mako daga nan sashen hausa na muryar Amurka. sunana sule muni barma shirin a wannan mako ya samu bakuncin wani lauya da ke akra babban birnin kasar ghana abdulrahman yusuf wanda ya samu tawaya a ƙashin gadon baya lokacin ƙuruciya ya dage da neman ilimin zamani da nufin cimma rayuwa wato zama lauya domin taimakawa masu ƙaramin ƙarfi kamar yadda za a ji a kashin farko na hirarsa da wakilin sashen hausa idris abdullahi bako kuma sunana abdurrahman babuje yusuf ina aiki dai da tare da social welfare department under ministry of gender na ghana me ka karanta a makaranta eh, first degree na da sociology na karanta da psychology to after wannan na je law school na na samu professional certificate in law yeah. Ah, aikin lauya na'am aikin lauya is ya wannan certificate is in ka samu wannan certificate ka ka practice law in Ghana wannan darura da kake da shi na musamman an haife ka da shi ne ko dai da girman ka ka same shi eh da girma na na ba haife ni da shi ba ina kamar shekara nawa eh ina kamar shekara 15 16 ya ka girma sosai na girma na girma ya ya kali masu sauraron mu ba su su ji ko ta yaya aka yi ka samu wannan matsala ciwo ne ko ne eh wannan dai wal eh ciwo ne ciwo ne domin na na tare shi hospital na yi jinyan shi a gane ko to abin da da ya start mu jinya ne na gargajiya karshe dai mun zo mun je da shi hospital to kamin mu ce hospital na shi hospital aka ce wai abin ya yi too late to abin da ya same ne according to diagnosis da suka suka uh, investigation da suka yi suna nuna ce binciken da aka yi ya wai dai wani abu ne da ake ce mai pots disease ya gane pots pots disease wai tuberculosis of the spine abin da wato kashin baya haka ne haka ne fadi ne ko dai kawai ya fara kaman haka kawai ne ya fara eh kaman shi nan kaman kaman da aka ce tuberculosis eh, ba shi ka fadi ba ka gane kaman wani abu ne disease ne kawai ya lokacin kamar kana aji nawa lokacin ina secondary school ne kaman ina secondary school na fara fara secondary school kenan ka gane kamar ya na fara secondary school to sha lokacin da kana makaranta wani kalubale ka fuskanta challenges da wannan abin ya same ka har ka gama secondary ka je university har ka zo ka je makarantar da ake koyan aikin lauya challenges da mutum ke face da shi ne shine yanda system Africa yake kana cikin wanga situation sometimes movement ka is so restricted maybe shigan mota for instance zaka je makaranta zaka je school for instance kana ni ka ka ka. Eh, shi wani ya kama ka kuma yanda da kake so ka shiga mota kamar da commercial buses for instance situation da nake cikin gaban ya shiga commercial bus ko shi na doki taxi a yi kuri da yawa ya zama dole kuma ka doki taxi sa in kana cikin wanga situation baka da support financially sometimes is by eh, ah, ba easy bane kan baka samun taimako aka samu daga wani guri haka ne sannan kuma ka je school kuma yanda gini ya suke ba ramps for wheelchair da nake legon inda muke have lectures University of Ghana yana doka na ni kan wheelchair ga shiga lecture room haka ke yin every time so idan baka samu wanda zai ma wannan baka kana samu alhamdulillah dai mutane dai suna suna suna help dan wayin kan da kake da su colleagues ka friends ka da kake da su wani yaya gan ka volunteer help yasa in baka samu dai ka wanda zai help ka ba maybe ka je an shiga class an busy ana stead in ka je late ne maybe ka ka baka samu amma alhamdulillah dai ban face wani matsala um, people were ready to taimaka maka masala. wannan dai shi every time ana lifting ka nan wannan kuma shi sanda tun baka son shi haka na amma ya yi kamar ya za ka yi shi ya zama dole ne don muka dubi shekarunka hmm. da kuma yanayin unguwa da za ka samu unguwan nan lokacin ilimi dai mun boko kamar yadda iyayenmu suke ba su ɗauke shi da muhimmanci haka sosai ba a lokacin da lokacin kuna makaranta to me ya kara ma kwarin gwiwa ya sa ka tsayin da ka kai karatu eh abin da ya kara min karin abin gare ya shine aga cewa kama gaskiya karatu yana da muhimmanci sosai me ko karatun abin gama islam karantar da muke zuwa ban mun san kamar karatu na da amfani yana da important isa karatu kuma yadda muka tashi muna gani lokacin da ni nake zuwa zuwa school secondary school for instance it has always been my goal Come on, I wanted I wanted to be a lawyer I wanted to go to law school tun na zuwa sai da yake na tashi na na na tafiya na komai because ni na tashi na tun na tun sa abin da nake so yi da rayuwa da nake secondary school I wanted to be a lawyer so da haka ya zo kuma shi na samu kuma alhamdulillah family na nan da suke suka support na to masu raro nan zamu dakatar da wannan shiri a yau sai a tarbe mu a makon gobe domin jin ci gaban wannan tattaunawa a madadin bakon shirin na ƙasa lauya mai zaman kansa abdulrahman yusuf da ke accra da wakilin muryar amurka idris abdallah bako ni sule mummuni barma da dukkan abokan aiki na sashen hausa ke ce da ku muni lafiya to madalla a gaida sule mummuni barma da wannan shiri Kana manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC yanzu kuma ga Ridwan Abbas da shirinmu na gaba. samar da fitilun tituna dubu ashirin wa babban jihar Accra ministan jihar ne ya faɗi haka kuma jaridar Daily Graphic ta ruwaito wannan labarin. Jaridar ta ce majalisar tuntubar juna na babban jihar Accra ta nuna cewa ta samu fitilun tituna guda dubu ashirin waɗanda za a raba kuma a sanya su a ainihin ƙananan hukumomi da ke cikin babban jihar Accra. Wannan kau domin inganta tsarin fitilu da tsaro ne a cikin jihar babu wani hurumi da ya nuna cewar bankin kasa wato bank of ghana kenan ta rinka gabatar da hoton harkokin ta da'iman ga majalisar dokoki jaridar da chronicle ta rawaito wani labarin kuma shugaban masu rinjaye sai ce mensa sabunsu ne ya faɗi haka kuma ya tashi ne domin kare bankin ghana game da farmaki da marasa rinjaye sun rinka kai mata yana mai faɗan cewa cewar babu wata dokar da ta bukaci yin haka game da abin da shugaban masu rinjayin ya ce ne bankin ghana babu wani kurumi da ya nuna cewar ta rinka rahoto kai tsaye ga majalisar dokoki kowace ranar allah game da harkokinta ita kuma jaridar da herald wannan labarin tarwaito ministan harkokin waje ta kore dokokin jami'an da suka daɗe a ofishin karban fasfon ɗin birnin Accra. Jaridar da Herald ta ruwaito wannan labarin kuma ta nuna cewar ministar harkokin waje Shelia Yakobo Chue ta kori jami'an da suka daɗe da kuma wakilan ejensoshi da ke a ofisoshi daban-daban na karɓan fasfo a nan Accra duk ta sallame su. Wannan matakin ya iso ne a matsayin amshi dangane da damuwar da ake nunawa game da harkokin miya guda. cin hanci da aka nuna nuna cewar yana gudana a nan wurin kuma yana shafan mutuncin fasfo ko kuma tsarin karban fasfo na anan gana har yau dai a cikin jaridar da herald da aka samu wannan labarin jan muhammad ya saki nana ta alkawarinsa na ballo da tattalin arzikin sa'o'i 24 a cikin wani sako na bukin ranar matasa ta duniya na shekara ta 2023 jaridar ta ce shugaban ko kuma dan takarar shugaban kasa na shekara ta 2024 na jam'iyyar National Democratic Congress NDC John Dramani Mahama ya sake ta alkawarin taimakawa matasa ya kinta su da ilimi da kuma kwarewar aiki da ake bukata domin ɗorewar rayuwarsu a gaba tare da bullo da tattalin arzikin tsaho'i 24 a cikin wani jawabi dangane da bukin ranar matasa na duniya na shekara ta 2023 uku mr Hamma ya ce gwamnatinsa za ta tabbatar da yin amfani da aikin gona tare da samar da tsarin rayuwa mai karfi da kafa gimshikin da da ilimin fasahan labarai yadda zai bunƙasa ci gaban tattalin arzikin ƙasar. da wannan muka iso ƙarshen sharhin jaridun na yau Radwan Allah Muktar Abbas sashen Hausa na muryar Amurka Accra ga. A gaida Radwan Muktar Abbas da wannan ne kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice. ana kyautar da zato da fargabar mutuwar 'yanci rani da dama da suka nufi kasar spain bayan da masu tsaron teku a tsibirin cape verde da ke daura da tekun atlantika suka ceto mutane 38 cikin wani kwale-kwale da ya taso daga senegal a afirka ta yamma a jiya laraba majalisar ɗinkin duniya ta yi gargaɗin cewa rikicin da ke ci gaba da faruwa a ƙasar niger na iya ƙara ta'azzara matsalar ƙarancin abinci a ƙasar inda ta bukaci a tsami ayyukan jin ƙai da kuma rufe kan iyakoki daga takunkuman da aka aza domin kaucewa a afkuwar bala'i. hukumar ayyukan jin ta majalisar ɗinkin duniya ta bayyana cewa ko kafin a yi juyin mulkin da ya fadda da gwamnatin shugaba muhammad bazoum a karshen watan jiya ƙasar ta kiyasta mutanen da ke fuskantar matsarancin ƙarancin abinci sama da miliyan uku. ma'aikatar harkokin wajen amurka ta faɗa a jiya laraba cewa a ci gaba da bibiyar da washington ke yi kan abin da ke faruwa a ƙasar niger sabuwar jakadiyar amurka a niger catherine gibbon za ta isa birnin yamai duk kuwa da juyin mulkin da aka yi a ƙasar a watan jiya ta masu sauraro da haka ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan hantsin sai kuma idan allah ya kai wa shirin shirinmu na la'asariya za a ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shiri. yanzu a madadin hawa sharif da ta taya ni gabatar da shirin da kuma solomon abu wanda ya shirya kuma ya bada umarni da ma injiniyanmu na wannan hantsin mr jonah cummins baba ya ko makeri ne daga nan birnin washington dc nake muku fatan alkhairi wassalamu